za ka tsaya kaka interfering eh jama'a masu kallo da mu assalamu alaikum barkan ku da kuma sanin da saduwa cikin wannan shiri na musamman inda a yau muka sami ko muka karɓi bakuncin shugaban jami'ar wato buɗaɗɗiyar jami'a ta najeriya wadda ake kira open university of nigeria professor abdullah uba adamu wanda cikin yardar allah a wannan dare za mu tattauna muhimman al'amura da suka shafi kafuwar wannan jami'a ci cigaban da ta samu da kuma irin al'amuran daban-daban da suka shafi wato yadda ake koyo da koyarwa a wannan jami'a a cikin wannan shiri cikin yardar allah me zai hana amardinku ni lalai marhaban da babban bakonmu a wannan dare Profesa Abdullah Uba Adamu. Profesa barka da zuwa. barkamu da yamma halan to alhamdulillah <laughs> Allah kai fal hal alhamdulillah to Allah insha Allah to ah, bari mu fara an ce shimfidar ah, fuska ko ta fi shimfidar tabarma to bari mu yi shimfida kyakkyawa saboda mai sauraro da kallon mu ga ina muka dosa idan an yi maganar buɗaɗɗiyar jami'a ta Najeriya Ah, watakila abin da mai kallo da sauraro ya fi wayewa da shi shine jami'a wadda aka fi sani ta yau da kullum to menene kafin mu shiga ma tarihin kafar wannan jami'a bambancin sauran jami'o'i da ita wannan jami'a wadda kake shugabanci to idan ka ce buɗaɗɗiyar jami'a hmm. kana nufin jami'ar da ba ta da wani tantirin muhalli inda za ka ce ga cibiyarta ko kuma ga inda take a tattara aure daya kana nufin jami'a da ta ba mutum dama ya yi karatu daga duk inda yake wajen aiki ne hmm. a gida ne wajen sana'a ne wajen wasa ne duk inda ya samu lokaci zai iya karatunsa sai ya yi karatunsa ba a buƙatar ya je wani guri saboda ya ɗauki darasi ba a buƙatar wani malami ya koya masa gab da gab su tsaya gafa da gafa malam yana koya masa yana ɗaukan darasi hmm. abin da ake buƙata kawai ya je ya ɗauki jarrabawa a wani cibiya wacce kuma an tanadi wannan cibiyoyin a ƙasar to in ka ce buɗaɗɗen jami'ar najeriya kana nufin national open university of nigeria wacce aka ƙirƙiro ta saboda a bawa mutane waɗanda ba za su iya ɗaukar lokaci su je jami'a haɗaɗɗiyar jami'a a curarriyar jami'a da take a wuri ɗaya ba hmm. su yi karatu hmm. saboda wasu dalilai hmm. wayansu saboda dalilin aiki ba za a kyale su su bari ba wani san saboda nisa daga inda ma'aikatar su suke da inda jami'a take wayansu saboda uzurruka na yau da kullum amma ita wannan jami'ar sai aka yi ta ta biyu ka inda duk kake shi sa aka kira ta flexible duk inda ka motsa ka murda ka murda sai ka fita da ita sabanin shauran jami'oyin inda yake suna da lokacin da za su fara da kuma lokacin da za su tsaya hmm. ita wannan jami'ar yau idan ka fara karatu sai yau ta shiga jikinka ka ji hmm. baka da kuɗi hmm. to ka iya ɗan dakata ka ce bara an fita daga yau ka je ka dan roro abin da zaka so ka samu ka samu kuɗin laraba da kuɗin cirani da ma dai menene ka zo ka zuba a cikin jami'a sai ka ci gaba da karatunka ba wani zancen cewa don me isa baka gama kwas a lokaci kaza ba kai hmm. ne za ka tabbatar da lokacin da za ka gama kwasa-kwasan ka ba wanda zai tabbatar maka ba saboda kan kana so za ka iya gama digirin ka a shekara hudu in kana so za ka iya gama digirin ka a shekara uku in kana so za ka iya gama digirin ka a shekara shida wanda dama shekara shida hmm. shine aka bayar a matsayin geji na gama digiri eh, to amma mu idan ka yi shekara shidan ba wai ka yi kare over ba ne eh, eh. saboda haka in ka yi shekara shidan ma digirinka zai to yana nan tsaf a koda wanda mutum ya shekara uku ne ko shekara hudu kuma ba kasawa ne ba kasawa ne ba ai ya hmm. ce shi ba zai iya ba ne saboda ba shi da kuɗi sai dakata wato kana nufin ba sai ya shiga gidajen rediyo yana neman tallafi na kuɗin registration a zai yi wannan registration na farko to idan yi wannan registration na farko din ya biya hmm. wannan kuɗin hmm. bayan ya biya sai ya ga cewa ba zai iya ci gaba da karatun ba amma yana da sha'awa sai aka sai dakata ko kuma ya zo yin jarrabawa hmm. aka ce za a yi jarrabawa a kwasa-kwasai kamar guda shida to kowane kwas a jami'ar biyan jarrabawa su ake faɗa ɗaliban sun san da haka hmm. sai mutum ya ga cewa gaskiya ba ni da kuɗin da zan biya kwasa-kwasai guda shida bara biya kuɗin kwasa-kwasai guda uku shi kenan sai da guda uku ragowar uku duk lokacin da ya samu kuɗin kwasai ya ɗauke su lokacin su ya giyo na'am saboda haka babu takurawa Hmm. ka tafi a daidai gudunka daidai eh. speed ɗinka daidai saurinka haka ne ba wani malami da zai tsaya a gabanka ya ce ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza idan abu ya shige maka kai hmm, to a kowace ya shige maka duhu to a hmm. kowace jiha akwai abin da muke kira facilitator kana da sa sai ka kira shi ka ce ina karanta littafi a wuri kaza sai na ga ban gane ba sai maka bayani to kaga wannan ya nuna cewa mu yadda muke gabatar da lakcocin ta littattafai ne hmm. ba ta aji ba duk ɗalibin da ya rijista study center din shi za su duba duk kwasa-kwasan da zai yi wanda ya rijista sai a tattaro masa ebo masa littattafan a haɗa masa jinjin. Hmm. sai a bashi sai ta je ta karatunsa kazalika mu ma mun ɗauki mutum aiki a jami'ar ya zamanto lakcara ne hmm. ba wai ɗalibai zai je koyarwa ba a rubutu zai zai rubuta irin wannan littattafan ne na gane saboda kullum ana buƙatar adada canja su adada juya su mm. to abin da zai kenan shi sa ma muka ce duk wanda zai zo jami'ar a matsayin lecturer dole sai yana da PhD wato digirin digirgir ne na uku na uku na ƙarshe mm, mm. saboda lokacin da mutum ya gama digiri na uku to ya koyi salon yin rubutu yadda ya kamata ba rubutu ne irin na hikaya ba da za a ce ai kana zauna kayi tunanin wani labari mai nishadi mai ban sha'awa ka rubuta shi mm. wannan rubutu ne na bincike na nazari na ilimi wanda kuma dole sai wanda ya PhD ne zai iya gane wannan abubuwan haka ne to ka je da tsarin jami'a take na'am to yanzu wannan bayanan naka profesa suna nuni da cewar dole sai kun yi wukar gindi da waɗansu abubuwa na zamani da za su taimaka muku isa ga ɗalibanku kamar kwamfutoci ah, intanet da wasu abubuwa dai waɗanda hasken wutar lantarki shi kansa zaunan ne saboda abubuwan da kuke amfani da su su samu garawa akwai batu na gidan waya mai karfi wanda in an tura da sako watakila ah, sakon nan zai je ga ɗalibi cikin dan ƙaramin lokaci to dan abubuwan da kai magana su ne ma suka jawo wa jami'ar ɗin jangon saboda a lokacin da aka kafa jami'ar 1983 mm. sai aka rubuta a cikin dokar da ta kafa jami'ar cewa za a gabatar da lakcoci a wannan jami'ar ta hanyoyi da dama akwai hanyar kaset eh, hmm. akwai eh, na ji eh, audio lecture na naɗe ta za a rubuta hmm. wani zai karanta lecture din na'am sai a ba ɗalibai su dinga ji haka ne akwai hanyar bidiyo za a ɗauki kaset hmm. lokacin vhs ne da betamax haka ne za a ɗauka a baka akwai kuma hanyar gidan waya fasa office kenan post office a turo maka tsoro correspondent wato ta gidan waya to to wannan kalmar da aka saka correspondent din ita ce ta janyo mana masifa kuma ba a gane haka ba hmm. sai da ɗalibai na farko suka zo suka gama law school a faculty of law suka gama digirin law suna jira a kira su law school sai council of legal education wanda suke da alhakin iban ɗalibai su shiga gurin mm. sai suka ce ai ku a cikin dokar ku da ta kafa ku kun ce correspondent mu kuma ba mu yadda da correspondence ba duk wanda ya ilimi ta wannan hanyar gidan waya eh. babu ruwanmu da shi ba zai shigo ba to ita ma NYSC sai suka ce ah ai in dai kun ce correspondence kuke yi mm. to dokanmu ba ta kyale mu kyale mutumin da ya biyo ta wannan hanya ya samu sa ya zo ya hidimar kasa ba eh. sai dai idan mutum ya wuce shekara talatin to wannan za a bashi eh, abin da ake cewa exclusion certificate eh. wani certificate na nuna cewa shi an eh, ware shi an yafe masa an yafe masa wannan abin amma in dai saurayi ne to bai kai shekara talatin ba kuma ta wannan makaranta ya bi to ba za mu kyale shi ya yan waye ba wannan kalma ɗaya ta ita ce janyo wannan to amma Allah cikin ikonsa hmm. sai ya ba mu mutane kamar su distinguished senator Barrow Jibril hmm. wanda yake kaunar jami'ar kuma ni ban san shi ba sai da shi zama bai sala eh. to amma Allah cikin ikonsa dai muka haɗu muka gaya za a fito lamarin shi ya sponsorin bill aka aka cire wannan kalmar correspondence din har aka kai senate hmm. majalisa ta amince yanzu za a kai house inda su ma za su amince hmm. to daga nan sai a kai wa shugaban kasa da fatan cewa shi ma zai amince to idan ya amince kaga an yi sabuwar doka an sabunta dokar mm. an cire correspondent to NYSC ba za su hana ɗaliban mu zuwa ba Council of Legal Education su ma kuma yanzu ba su da wani hurumi mm. da za su hana ɗaliban mu su je law school haka ne an gyaro ta ke an gyara su an sabuntar da ita an gyara ta mm. amma dan sa wayansu abubuwa na zamani to a wannan lokacin da wannan hanyoyin ake amfani da su amma yanzu an kai matsayin da yake komai akan intanet ne haka ne kuma komai akan waya ne hmm. komai ƙauyen da mutum yake akwai service akwai data services hmm. to ba muna abin da muke bukata shine idan da za a yi jaraba jaraba ta mu kaso biyu ce level 100 hmm. level 200 suna yin abin da ake cewa e-exam wato ta computer kamar da ake jump eh. level 300 level 400 level 500 suna yin pen on paper na'am to saboda haka mu mun tanaji duk wannan abubuwan kwamfuta duk mun tanada duk inda kaje je santar mu akwai guri inda aka ajiye kwamfutoci da yawa wanda aikin su kawai su ba mutum dama ya yi cbt computer based test mm. ba tare da ya abun nan ba kuma kana zama za ta fito da sunanka da komai da komai ka yi kuma tambayoyin da za a yi min mm. sun bambanta da naka ko da kusa kusa muke duk an riga an cicca abun an gyaggyara shi ba satar amsa babu da satar amsa kuma computer tana da lokaci tana kirgawa hmm. daga lokacin da ka zauna ka ɗora hannunka a kai hmm. to za ta fara timing in lokaci ya yi ko baka gama ba sai ka eh. tsaya idan an kana cikin yi kaza kana ta tunani kana ai hmm. mm, to tafiya a lokacin ka ne dai eh. to saboda haka wanda mutum in ya zo ya zo cewa ya san abin da yake kawai yana zama ya hau aikinsa to su kuma fenon fefa din ta gargajiya ce garo garo mm, eh yattin kice eh za a baka script ne ga question paper ka zauna ka mm. rubuta ka zana a yi makin a tafi hannun kai kai ka hannun kai kai ka mm. to ɗaliban suna da yawa saboda haka a kowace jiha sai muka ɗauki wannan facilitators din da lokacin jarabawa ya yi sai mu ce toast facilitators ku haɗu a wuri kaza sai mu ɗauki zone kamar eh, north west zone sai muka ɗauki kaduna sai muka ce duk a haɗu a kaduna sai aka duk jaraba da aka yi na santocinmu da suke north western hmm. sai su je guri daya sai a duba a nan gurin haka ma na south west haka ma na south south da dai shauran hmm, hmm. to ta haka ake yin ake tafiyar da abin masha Allah wannan tsari ne wato ah, daidai da zamani to yanzu kamar waɗanda suka yi karatu shekara ashirin talatin baya na jami'a watakila ba su ci gajiyar irin wannan Eh, jami'a ba domin babu ita a kasar a lokacin mm. za mu so mu dan ji tarihin kafuwarta kaɗan daga bakinka to a lokacin da aka yi abin da aka cewa eh, national curriculum conference a 1969 mm. a lokacin ne aka ce a fito da wani abu da ake kira national policy on education wani sabon tsarin ilimi mm. saboda najeriya ta ta zama independent wato ta samu yancin kai daga ingila kuma daga da wajen goma lokacin da aka fara ilimi a najeriya har wannan lokacin 1969 tsarin ilimin da muke da shi irin na ingila ne to a wannan taron aka ga cewa tsarin da muke bi na ingila bai da kyau saboda haka wanda a canja alƙiblar ilimin hmm. a wannan taron ne aka fito da cewa a yi gyara ilimin ya zamanto firamare ka yi shekara shida sannan sakandare maimakon ka yi shekara biyar a dara ta gida biyu hmm. shekara uku kana juniya shekara uku kana siniya sannan sai ka zo jami'a kai shekara hudu hmm. to wannan ya soke shekara bakwai da ake yi a firamare a da a da hmm. ya soke shekara biyar da ake a sakandare hmm. ya soke shekara biyu da ake yi ta hsc wacce sai ka yi ta kafin ka shiga jami'a eh, babban wanda duk mun yi wannan to duk ya soke wannan ya fito da wani sabon tsari na shekara eh. shida shekara uku shekara uku shekara hudu 6334 ko 6334 haka ne to wannan tsarin yadda Amerika take haka yake hasali ma wasu ƙungiyoyi ne masu zaman kansu Amerika suka ba da kuɗi a yi wannan taron mhm. sadaka a wannan taron aka canja alƙibirar ilimi hmm. daga ta ingila da zuwa na Amerika to a cikin national policy din da ta fito wata a shekara 1973 yakubu gawan hmm. yana shugaban kasa a lokacin ya gabatar da ita ta fara aiki an kuma ta fara aiki ne da upe inda aka yi ta training malamai hmm. don saboda program din haka ne sai aka ce najeriya za ta fitar da wani tsari na koyar da mutane ta dogon linzami distant education eh. ta dogon linzami ana son najeriya ta kafa wannan a lokacin a ingila akwai open university of the uk to sai aka ce ana son a yi irin wannan a cikin international policy na gane to wannan jami'ar ita ce kadai jami'ar da aka yi magana ta a national policy da allah ya kawo uh, mai girma shehu shagari sai a 1983 hmm. sai ya kafa kwamiti don a aiwatar da wancan kuduri a matsayinsa na tsohon malamin makaranta ko tsohon malamin makaranta kuma mm. shugaban kasa yanzu ya samu dama eh na'am na'am to shine aka kafa kwamiti a karkashin ah, Gabriel Afolabi ah, Ojo wanda daga baya kuma ya zama shugaban jami'ar mm. haka dai suka fara ana amfani da NTA a lokacin ana watsa lakcocin mm. mutum zai zauna a studio irin wannan sannan ya karanta kai kuma da kake gida kana kana bi kana sauraro eh. kuma aka sa lakcocin a cassette saboda hikimar a lokacin an lura cewa idan kana traffic go slow hmm. kana saka kaset in banda bob male ba abinda mutane suke ji a lokacin to haka me kun ka zauna jirin bob male wanda ka eh. saurari wani abu mai mahimmanci haka ne to haka ake yi hmm. to amma sai aka samu tangarda ana cikin yi sai a dauke wuta sai ka hmm. an datse maka karatun kaset din kana sakawa kana cikin yi sai ci kurkuɗe sai ka je an sake baka wani sabo eh. haka dai aka yi ta samun matsala saboda abin bai kankama sosai ba sai aka yi juyin milki 1983 karshen 1983 saboda haka da sabon mulki ya zo 1984 watan afrilu sai suka ce saboda matsalolin da ake fuskanta da wannan jami'ar gwanda a dage ta yanzu ba wai an soke ta ba amma dai a dage ta sai an shawo kan mm. to haka aka zauna a cikin duhu har lokacin da obasanjo mai girma obasanjo shi kuma ya zama shugaba olusegun obasanjo ya zama shugaban najeriya eh, na cin na farar hula na farar hula to shi ma da ya zauna ya ta dai abubuwa da haka hankalinsa bai zo kan abar ba sai wajen shekara ta dubu biyu da biyu sai ce wannan jami'ar kamata ya da farfado da ita hmm. to shine aka kafa kwamiti wanda zai farfado da wannan jami'ar a ƙarƙashin eh, professor olubemero jegede to shi ma da aka yi aka zo sai aka ce to ya za a farfado da ita sai aka ce a tattaro masana daga najeriya sassa hmm. daban-daban hmm. a tara su guri daya su farfado ta kafin ka dora na so in ji an ce shi kansa obasanjo ɗalibin wannan jami'a ne ko kwarai eh, da gaske saboda ya nuna ya yarda da ita ya yarda da ingancin ilimin ta. Hmm. yana da sai da ya fara yin postgraduate diploma sannan ya zo ya masters sannan ya zo ya phd saboda ya bi abin daki daki daki saboda jage dai tattara mu a lokoja muka zauna muka tsara manhajar jami'ar ni na yi na yi kwasa-kwasai wajen guda ko biyu ne ko uku hmm. na kirkiro su na hmm. rubuta su hmm, to bayan an gama sai shi professor da ya ce da ni yana son in zama shugaban tsangayar ilimi faculty of education na ce a ba na so an koma biyu ke dina ci gaba da harkata to ka ji yadda aka yi dai jami'a ta kan kama daga bayan maimakon coordinator sai aka mai da shi vice chancellor to sai ya ci gaba da yi kuma sai da ya shekara wajen bakwai ban ya bari Ah, professor Vincent tanebe shi kuma ya karba to shi ma da ya gama nasa Allah cikin ikon ya kan a hmm. watan biyu ga shekara ta 2010 hmm. wanda kuma ina fata cewa a watan biyu da shekara ta 2021 ran laraba goma ga watan fabrairu din nan hmm. zan dawo gida in ci gaba da harkokina a jami'ar bayero idan can saman ta yadda a ai shekara biyar aka ce to kuma shekara biyar ai shekara biyar din daidai wa daida ba a tenuwa biyu ba a tenuwa biyu kuma an yi it is illegal kuma ni ban goyi bayan ma mutum ya tenuwa biyu duk abin da eh. zaka yi kamata yi ka yi shi a lokacin da aka baka gama amma dai doka ma bata bayar da damar a baka ara maka koda kwana daya hmm. shi yasa nace tara sha daya ga wata biyu aka nada ni kuma goma ga watan biyu zan fice hmm. sha biyun dare sai in fita to tun da ka faɗa haka Allah ya nuna mana amin sai batun ita ga ainihin muhalli ko na wucin gadi ko na dindindin na wannan jami'a na'am na'am ya batu yake ita jami'ar lokacin da aka kafa ta kamar da na gaya maka 1983 a mm. abuja aka buɗe ta na abuja aka kafa ta mm. da aka buɗe ta a abuja aka ba su ofis suka fara aiki aka fara tattaro ka saka lokacin in fact ai farkon farkon ma a sheraton take hotel Eh, a sheraton mm. hotel shi da mm. aka ɗauko shi daga daga hong kong sheraton aka kai shi to anan ne ya zama kamar operational headquarters mm. kafin kuma daga baya saboda tsada su fita suka samu wani office na federal ministry of education suka zauna anan aka ci gaba da sarrafawa to suna cikin wannan sarrafa sarrafan ne ka ce an ɗauko jegede daga hong kong daga hong kong dan najeriya ne ko daga mutumin hong kong din ne mutumin mutumin lokoja eh, ne mutumin kogi ne eh. amma ya tafi yawon da eh, neman ilimi ya tafi hmm. australia daga australia kuma ya tafi hong kong to a lokacin da ake son a farfado da jami'ar sai aka ce ana neman dan najeriya kwararre akan irin wannan ilimin hmm. to sai aka ce ai duniya babu wani dan najeriya kwararre akan wannan sun shi kuma yana hong kong yana hong kong to sai da hmm. aka tura minista borisha dai wanda allah ya masa rasuwa shi ya je hong kong din ya tawo da shi ya je ce da shi ya zo sai ce a ai ina da contract da jami'ar hong kong saboda haka sai dai ku nemi izinin daga jami'ar hong kong to jami'ar mm. hong kong suka ce sun ba da aransa mm. ya zo ya farfado da jami'ar kuma daga baya ma suka ce sun yadda ya dawo a mm, gaba daya to shi ya bude shi ya fara ya yin wannan aka assasa to wannan tsarin da aka fito da shi gaskiya fi sabilillahi shine ya ba mu damar ma har mu zo ga yanzu muna tunanin ya za mu intanet da mutane wanda ba samu damar shiga jami'a ba eh, to ai na dauka ko jami'ar ta taba zama a ko a'a ta taba zama ina lagos eh to yau da aka fara eh, a nan abuja hmm. sai suka fara dan girma har aka kai 1984 to wurin ya ishe su ya yi musu eh. da aka farfado da ita sai ta fara girma ɗaliban suka fara yawa kuma hmm. malaman suka fara cewa gurin yayi musu kaɗan hmm. saboda faculty fa duk faculty din ko da ke a lokacin ba faculties bane school suke kiran su to aka sai school of science and technology hmm. school of arts and social science haka dai suka dinga harhaɗa su eh tsangayin dai eh, daban-daban dan abun ya dan ya dan ragu to da ni da tafiya ta tafiya sai shi ah, mai girma Olusegun Obasanjo sai ce ai kamata yayi makarantar nan ta tashi daga nan ta koma Legas saboda a Legas kuma a lokacin akwai wani gini mai hawa goma sha biyu hmm. na federal ministry of education wanda kuma federal ministry of education ta taso daga lagos din ta dawo abuja ginin ba kowa a ciki eh, to sai aka ce su je nan gurin hmm. su zauna to shine suka tashi suka koma wajen shekara ta 2003 ne ko 2004 daga hmm. jin uku ne suka koma can gurin to anan suka zauna aka suka suka kafa kansu mm. allah cikin ikonsa mai girma muhammadu buhari yana general muhammadu buhari mm. a shekara ta 1984 eh, eh, mm. shi ya dakatar da jami'ar na'am a shekara ta 2015 yana president muhammadu buhari shi ya farfado da ita shi ya ba da kuɗi ya ba da izinin ted fund hmm. suka zo suka gina katafaren campus a abuja a wani ƙauye da ake kira kuchihoro hmm. hanyar airport a hanyar airport na mandi hmm. a zikwewe to aka gina wani katotar katafariyar jami'a da aka gina ta an gama gina ta kenan tsaf sai ni kuma na zama bayi cansala saboda da na je lagos don a yi hand over sai na tambayi site engineer din wannan jami'ar shin an gama wannan jami'ar za mu iya shiga ko ba za mu iya shiga ba ita an gama ko yanzu kuke son ku shiga za ku shiga da kyau sai na ce to wannan ai mai sauki ne eh. dama abin da ke so in ji kenan na'am saboda haka wajen hand over na gaya musu na ce to jama'a yau ɗaya ga watan maris da aka yi hand over hmm. ashirin da biyar ga watan maris za mu koma eh, sabuwar ginin mu da yake abuja saboda haka wanda zai shirya ya taho ya taho ba wanda ya ce a'a na'am ana dai gunaguni ana gurdani ana ta mm, abun nan mm. to Allah cikin ikonsa yake ni kurma ne ban ma ji gunagunin ba <laughs> to haka ba ka ji sosai ne ba kuma ba <laughs> suka tattaro suka suka suka suka tattaro muka tattaro namu mu eh. muka taho to abin da ya taho ofishin vice chancellor ne mm. wato administrative center cibiyar shugabanci da kuma mulki da ni da rijistara da basa da labirin da dai kuma duk shauran shauran daraktoci muka tashi muka taho hmm. a watan ogas ta shekara ta 2016 muka ce faculties guda hudu su dawo hmm. to ba ma faculties muka kira muka abin nan ba ni abin da na gada school hmm. sai na ga idan ka ce da mutum school kamar baka zaunar da shi a jami'a yadda ya kamata ba eh, zai ji kamar ba a jami'a da yake ba takamaimai mu da ake wa jami'ar kallon wani iri ne ya ne to amma idan ka ce faculty wacce kowa ya saba da ita mm. zai fi saboda haka ɗaya daga cikin abin da na fara yi shine na ta gargaza schools din na mai da su faculty sakamakon ka ce faculty of arts and social science ka ce a faculty of arts daban mm. faculty of social science daban ba abin da ya hada su eh, daban-daban suke mm. faculty of science and technology tabbas ba abin da ya hada su suna da mm. alaka amma a dai karance mm, ba mm, abin da ya hada su saboda faculty of science daban technology ba mu da ita saboda ba za ta yiwu ka yi faculty of technology a digital learning a dai Najeriya ba saboda shi technology yana buƙatar gwaje-gwaje eh, gaskiya yana buƙatar eh, mashina injina da ɗakunan binciken da ɗakunan bincike da ɗakunan gwaji masu tsada to ba za mu iya yin wayannan ba ita kanta science din mun yi shi ne saboda mun yi yarjejeniya da shauran faculties na shauran jami'o'i cewa ɗalibanmu za ta dinga zuwa suna yin gwaji hmm. to amma shi ma har yanzu ba a fara aiwatar da wannan ba sai muka ce mu dakata da technology tukunna to da ka ba wani magana ma medicine wani magana technology duk ba za mu iya wannan ba a dai yanzu hmm. wataƙila nan gaba idan abubuwa sun kankama a fara tunanin wayannan to faculties din kaman guda hudu sai muka taho da suna muka da faculty of arts faculty of science faculty of uh, social science da kuma faculty of health sciences hmm. ita faculty of arts ce masu arabic islamic studies hmm. to muna tunanin nan gaba za mu arabic din amma har yanzu ban fara ba islamic studies muke hmm. sai muka christian religious studies da kuma islamic religious studies right honorable uh, kawu sumela ya yi wannan islamic studies din a jami'ar kuma ya fita a shekara ta 2016 da kyau faculty of social sciences su ne suke hada abubuwan kamar sociology criminology political science da sauransu da hmm. economics uh, faculty of science kuma su ne suke hada abubuwa kamar su chemistry physics Ah, mathematics da sauransu da faculty of health sciences su ne suka hada abubuwa kamar su nothing da environmental sciences da sauransu to sai muka ce su su dawo abuja kuma suka dawo a yanzu haka hukumar tetfan ta sahale mana kamar da suka sahale wa kowace jami'a ta gwamnati hmm. cewa a yi mana wani gini da mu muke so muka ce muna son a mana sabuwar faculty to shine suka yi mana za su yi mana sabuwar faculty a shekara mai zuwa ta shekara ta 2018 mm. inda shauran faculties din faculty of law inda ake koyar da aikin ah, koyan ah, shari'a faculty of education inda ake koyan horon malamai ah, da kuma faculty of management sciences mm. inda ake koyar da kamar abubuwan kamar lissafin gudanarwa eh, kamar mm. accountancy kamar public administration entrepreneurship hmm. da kuma postgraduate school wanda su kuma na karatu mutane masu karatu na gaba to wannan su kuma insha Allah muna fatan August a shekara ta 2018 su ma za su dawo si to kaga idan aka yi haka hmm. an samu abin da ake cewa exodus haka ne gaba daya da faculties din zagayun hmm. duk sun dawo sun dawo Abuja yau wato a yanzu haka ake haka ne to jama'a masu kallo da sauraron mu ah, muna wannan tattaunawa mai albarka a wannan dare tare da Professor Abdullahi Uba Adamu shugaban buɗaɗɗiyar jami'a ta najeriya kuma an ji yadda muka buɗe da bayanin yadda ita wannan jami'a ta bambanta da ta kwarorinta sauran jami'o'i sannan muka tsinduma cikin tarihin kafuwar wannan jami'a da kuma irin tsangayin da ta mallaka a halin yanzu har ma da irin kwasa-kwasai da ake gabatar a wannan jami'a yanzu bari mu je watakila wani muhimmin al'amari wanda masu kallo da sauraro za su su ji daga gare ka shine to shi shikenan tunda wannan jami'a ta bambanta da sauran jami'o'i a asiga to amaliyan kuma ya bambanci misali idan mutum yana so shiga jami'ar ku abubuwan da ake bukata daidai ne da na sauran jami'o'i ko kwa da bambanci to abin da mutane ya kamata su la'akari da shi shine duk abin da jami'an nan take koyarwa abu ne wanda hukumar jami'o'in najeriya national mm. university commission ta sahale masa nuc nuc eh. saboda haka babu wani bambanci a manhajar da muke koyarwa da manhajar da ake koyarwa a shauran jami'o'i mm. ɗaya ce kuma duk watan mayu da watan nuwamba na kowace shekara mm. nuc sai sun yi wani abu da ake cewa tantancewa accreditation za su zo jami'a su dudduba littattafanku su duba ɗalibanku duba fayilika su tabbatar cewa ɗaliban da kuka ɗauka kun ɗauke su bisa ƙa'ida hmm. malaman da kuka ɗauka kun ɗauke su bisa ƙa'ida kuma kuna ruwa bisa ƙa'ida hmm. duk sai sun yi wannan duk wannan mun riga mun yi su kuma admission requirement wato abubuwan da ake bukata domin a shiga wannan jami'a hmm. daidai suke da abubuwan da ake bukata domin a shiga B.U.K. inda ta eh. mu ba tasu bace irin tasu bace mu ba ruwan mu da jamu ah, kuma ana shiga jami'a ba jam to gashi dai mu dai an ba mu wannan damar da kyau ba wata jam da zaka dauka ka ce wai ka zabo national open university a matsayin first choice in ma kai haka mai da wani tasiri hmm. abin da ake bukata a kalilan kiredit biyar kuma kiredit biyar nan dole su hada da english da mathematics lissafi da turanci eh. wannan ita ce dokar eh, nuc eh, yauwa in kana da fiye da biyar yayi kyau amma biyar din hmm. da ake bukata ka hmm. tabbatar cewa kana da lissafi da turanci kana da turanci mm. sauran gwaya ukun kuma mm. ka tabbatar sun yi daidai da abin da kake zan karanta na'am misali kana da hausa kana da islamic studies mm. kana da watakila geography to ba za ka je za ka karanta physics ba haka ne to kaga irin ta kenan kuma kana da credit din naka guda biyu da english da mathematics sai ka zama kana da biology kana da chemistry hmm. kana da physics hmm. to ba fa za ka zo karanta islamic studies kuma ba eh dan ganin araha eh ba za hmm. ka yi ba saboda baka da wannan subject to wayannan kare yake bukata idan an tattaro duk an admitin dalibai abinda muke yi sai mu dauki gaba ɗaya list din daliban da muka dauka sai mu kai hukumar jamb sai mu kai musu don su hale musu mm. sai su kuma ta su buga mu su ce mun san da wayannan ɗaliban eh, su ce a shige sai su shige eh, magana to in sun shige ku ne musu post UMT uh, babu wani post UMT e. ai da ku caje babu wani post UMT e. da ka samu admission ka je study center ɗinka kuma a kowace jiha muna da study center sai kai za ka zaɓa inda kake son kai mm. idan a gusau kake ka zaɓi ta uyo to ta uyo ɗin fa za ka haka ne amma in a gusau kake sai ka zaɓi ta gusau mm. idan ka je aka tantance takardunka ga tantance takardun ma hmm. sai lokacin da ka gara ma zuwa ba lokaci ba wajen can ai rana kaza za a yi kaza hmm. ba kamar shauran jami'o'i ba ranar da kaka za ka kai takardunka an yi wani dogon layi mutum ɗaya ne a wata taga <laughs> eh. ya karba ya yi tsaki ya yi eh. menene a yi masa waya ya yana da yana whatsapp eh. nan ga ɗalibai sun layi ya yi tsayi ya kantare an koma inuwa amma ba ya sa ga sanyi ga ruwa ga yunwa hmm. ga gajiya yana cikin yin sai zai je dauko yara makaranta saboda haka da Allah ku dawo gobe mu ba wannan a admission latin kai zaka buga ta ma da kanka idan duka bi sauke sauke kanka ka zaɓa abin da kake son ka yi kwamfuta eh. ta tabbatar portal ta tabbatar cewa kana da abin da ake bukata za ta kai ka inda za ta to ka buga admission letter hmm. to sai ka je kafe ka gaya musu sai su buga maka a dimashin din sai ka ɗauki takardar hmm. duk lokacin da ka ga dama ka bushe iska sai ka je santa ɗinka sai ka je ka kai musu sai ka tabbatar takardunka na'am da ce da cewa ka biya sai ce to hmm. kwasa-kwasan da kake son kai ga yadda suke ga kuɗin da zaka biya da ka biya kuɗin sai a tattaro maka littattafan sai a baka shi kenan sai ka tafiya ka rahusa ka huta babu hmm. ruwanka da fargabar post yammi. haka ne babu ruwanka da maganar hostel ina eh. za ni hostel babu ruwanka da maganar ya za in tashi in tafi hmm. wannan makarantar yaushe zan niga tafiya tun daga saba zuwa ni yayi nisa daga inda nake ko kuma daga wani gari nake ma bara sai na zo na samu kuɗin kaya kuma idan ana strike babu ruwanka da 'yan strike ba yajin aiki babu yajin aiki saboda mu ni cikakken dan asu ne kuma ina goyon asu ɗari bisa ɗari a ƙungiyar malaman jami'a ta ƙasa eh, mm. ƙwarai da gaske saboda na yi na yi welfare secretary a faculty ɗin a tsangayar mu saboda haka na san darajar abun na san mahimmancin abun kuma ina tare da su ɗari bisa ɗari to amma yanzu ina gurin da ke dokar mu bata ba da damar a yi union ba ka shiga union hmm. saboda haka idan aka je yan asu suka je muna musu addu'a muna mara musu baya da addu'a in hmm. suka je suka yaƙi to ba hmm. mu ma sai a zo hada da mu sai mu raba amma dai ba za ku shiga yaƙi amma ba za mu shiga yaƙin aiki ba saboda <laughs> dokar ta mu ba ta ba mu damar mu yi ba haka ne haka ma ɗalibai ba mu da eh. student union government amma muka ce duk ɗaliban da suke son su kafa ƙungiyar tasu association ɗinsu wannan suka gada ma sai iya yi eh. amma ba da sa wa jami'a ba na kan sai jami'a ta san da su ko ta tauye musu eh, haƙƙi ko kuma tana goyon bayan su ko bata ko kuma za ta hmm. bada kuɗi hmm. yanzu misali in aka ce an kafa student union na wani na wani abun nan economic student union ko eh. wani abu na'am suka ce suna neman tallafi ya za a ka tantance nan hmm. ne ka ji a Najeriya haka ne to sai ka ce babu nomu amma idan ku za ku yi a cewa on level ku je ku hmm. zauna ku kungiyar eh, ku don hmm. saboda ku fara wa juna ku iya yi amma kar ku yi a cikin harabar wurinmu hmm. kuma kar ku zo ku ce kuna son mu mu ba ku tallafi ko mu mu gane ko ku daga wa jami'a eh, hankali duk babu babu mu saboda wancan yajin aikin da asu suka yi na karshe a shekara ta 2016 ai a lokacin mu ko muke jarabawan mu ba abin da ya dame ku saboda ɗaliban ma da muka da suka dinga fargaba to hmm. gashi fa za a yi eh, abin nan kuma yasu sun ba da notice eh. muka ce kakku mu. kawai karam sai su ga an ce ai za a ci gaba da jaraba hmm. amma kamar da ce da kai muna goyon bayan duk wani kuduri na asu Dari eh. bisa dari. tunda kuna amfana muna amfana bayan ma hmm. muna amfana idan na gama wannan ai zan koma za ka koma cikin inda asun take kuma aka ce aje kayan aiki ajewa rage a kuce amma dai banda yanzu amma banda yanzu dai haka an dan samu kariya na dan hutawa eh. Na'am to yanzu da kai wannan bayanan anya ko kuna da dalibai da yawa a cikin jami'an nan <coughs> a duk afirka idan ka tattara yawan ɗaliban da suke a kowace jami'a hmm. to national open university ta doke kowace jami'a ba ma a najeriya ba ba ma a najeriya ba no. saboda mu ai gaba ɗaya abinda muke da shi muna da dalibai kusan dubu ɗari hudu da hamsin hmm. haka kusan rabin miliyan kenan haka ne kuma ce aka ce ana son a kafa cibiyar wannan jami'ar a kowace karamar hukuma a najeriya hmm. kuma ƙananan hukumomin 700 da wajen 74 ne hmm. sai aka ce a kowace karamar hukuma ana son a kafa wannan jami'ar saboda haka yawan ɗalibai ba shine matsala mu ba samu hmm. iya ɗaukan kono muke so amma ɗaliban da suke suna mu'amala da jami'ar za su kai akalla ba a kasar ba dubu ɗari to me ake nufi tsakanin kana da yawan dalibai dubu hudu da hamsin kuma ka zo ka ce kana da dalibai waɗanda suke mu'amala da jami'a dubu hmm. Hmm. Hmm. idan mutum ya shigo intanet ɗin yanzu jami'ar ya shiga da da nan da zai aka ɗauke shi aiki to kwamfuta za ta nuna cewa ɗalibi ne a jami'a amma ba kowa ne da ya shigo jami'ar ike ci gaba da karatunsa ba sai ga ya zauna dai a cikin jami'a ita za ta nuna mana cewa ɗalibi kaza ya shigo kuma ya biya kuɗin ah, admission eh. amma karshen ta bai je ya biya kuɗin kwasa-kwasan da zai ba yana nan yana ta tunani ko kuma yana ta neman ina zai samu kuɗin hmm. kamar da kaje ji a rediyo haka ne za ka ga mutum gashi da ya samu admission din hmm. amma kuma bai samu kuɗin da zai registration ba haka ne to akwai su da yawa haka don sha'awa za su hmm. je su yi su biya naira ko dubu biyar ne su samu admission din to da wannan takardar admission din kuma za su hau neman tallafin da za su za eh, karatun eh, to suna da yawa irin wannan hmm. Hmm. akwai kuma wanda suka shigo jami'ar suke da kuɗin suke mu'amala da jami'ar to su ne suka kai wajen dubu ɗari tamanin haka ne to a cikin dubu ɗari tamanin din ma akwai wanda yake ganin kaiwa kai wannan ni jaraba nan gaskiya ban shirya ba hmm. to muna samun akalla ba a kasar ba dubu casa'in da biyar wanda su kuma za su biya kuɗin jaraba su jaraba eh, eh. saboda kamar wanda wancan yaron ba shi da kuɗin da zai biya kuɗin registration haka ne to akwai wanda su kuma za a zo ba za su biya kuɗin ba za su iya biyan kuɗin jarabawa ba mm. to kaga su sai ba za su jarabawa ba haka ne to muna samun akalla ba a kasar ba wajen kusan dubu casa'in da biyar su suna da kuɗin registration suna da kuɗin jarabawar kuma suna mu'amala da jami'ar saboda haka za su biya jarabawa ta su to saboda haka babu wata jami'a da take da yawan ɗalibai kamar namu mm. sannan ko a yaye ɗalibai mm. a shekara ta 2016 ai ta 17 sai da muka yaye wajen kusan ɗalibai fiye da 12,000 ai bana kenan ko bana kenan mm. sai da muka yaye ɗalibai fiye da biyu. kuma a yanzu haka muna ta tattaro daliban da za a yaye mm. a ran juma'a yau din nan da muke eh, wannan maganar mm. mun za mun ta tattaro ɗalibai wajen kusan dubu goma sha ɗaya wanda eh, za mu yaye su a watan janairu shekara ta 2018 shi ma gab ake da wani na gaba wata jami'a da za ce ta yaye dalibai dubu goma sha biyu a lokaci guda an eh. yaye an yaye su mu ne kadai muke da wannan ikon mm. muke da wannan ability din da za mu yi kuma wato wato mu ne muka fi fitar da mutanen da za su tallafa a Najeriya mm. fiye da kowace jami'a. Saboda kowace jami'a za ka sun ce sun fitar da mutane dubu uku, mm. dubu hudu, dubu biyar, dubu ɗaya da wani abu, to mu dubu goma sha biyu muke magana. Shi sa na ce tamu ba irin tasu ba <laughs> jama'a masu kallo da sauraron mu professor abdullahi uba adamu kenan shugaban jami'a buɗaɗɗiya ta najeriya kuma bari mu dan bashi minti ɗaya tak ah, ya dan sharuwa sai mu dawo ah, mu dora inda so samu ne ma ah, injiniya in ya tabbatar mana cewar wayar sadarwar mu tana cikin hayyacinta da sai mu ba ku dan dama kaɗan ku gaisa da shi kuma ku yi masa tambayoyi ko fatan alheri ko kuma abin da ya sauka amma dai injiniya zai tabbatar mana da haka ga kuma mu dawo lalace wata Mun kin zuwa makaranta. Lalace tarbiyya so min kin zuwa makaranta. Malam ba wani mai maka kore domin sanin aikin ka ƙwararre talakawa mu bar yin bore domin jahilci zai kore musa yara su je makaranta. Lalace tarbiyya so min kin zuwa makaranta. Mun bi kiran darajar karu sai yin hakan ya zama mana garu a makiya su ne a shararu waɗanda ba san mu mu karu mu sa yara su je makaranta lalace wa tarbiya so min ba makaranta ba ilimi ya kai zai waye mi hatara mu lura iyaye mutane gazzikiya mu kiyaye gwamnati ta yi kira ga iyaye su sa yara makaranta. wa tarbiyya so min kin zuwa makaranta. Ba ilimi ya kai zai waye mu yi mu lura iyaye mutane gazzikiya mu kiyaye gwamnati ta yi kira ga iyaye mu sa yara su je makaranta Lalace wa tarbiyya so min zuwa makaranta zan yi gwanaye mai sawa shara hawaye talakawa gari ya waye malam ya yi kira ga iyaye su sa yara su je makaranta lalace tarbiyya so min kin zuwa makaranta zan yi yabon gwani na gwanaye mai Talakawa shara hawaye, talakawa gari ya waye, malam ya yi kira ga iyaye musaya. To da jama'a masu kallo da sauran mu barkamu da dawowa cikin wannan tattaunawa a shiri na musamman tare da Professor Abdul Uba Adamu shugaban budaddiyar jami'a ta Najeriya. To Professor yanzu mun gama maganar yawan ɗalibai kafin mu tafi hutun nan na ya ba ma dai na rabin lokaci ba ne <laughs> <laughs> amma dai an hutun dai na shaɗi yawa to yawa ka ce ku fi kowa yawa wajen dubun nan da yawa tunda ko a yaye ɗalibai kuna yaye sama da dubu goma to yanzu batun ah, yan bautar ƙasa ita wannan jami'ar taku kamar ta fi kauri wajen ma'aikata manyan ma'aikata da suka ka dai gane jan wuya mm, sosai mm, mm. to wani ma ya shiga dama gabi yake da ritaya kuma ya zo ya shiga jami'a wani ma ya yi ritayar kuma ya shiga jami'a ta gabatin NYSC bata taso ba kenan to ya kuke da NYSC to a lokacin da aka fa wannan jami'ar aka sanin ɗaliban da suke cin jami'ar wato ma'aikatan gwamnati ne kamar wanda kan kai musu wannan bayanin eh, to amma da tafiya ta tafiya ɗalibai suka ga cewa ba sa samun shiga jami'a mai ta zaunaniya ko kwance rufaffiyar eh, jami'a eh na'am tunda ke su a rufa suke haka ne muku abu da muke to da yake ba sa samun damar shiga wannan jami'ar kafin ka ce kobo sai muka dinga samun ambaliya na ɗalibai mm. matasa wanda suka gama sakandare wanda suka gama sakandare sun jam sau ɗaya sau biyu sau uku ba su ce ba kawai sun gaji sai suka fara durowa to nan ne fa muka fara samun matsala to saboda gashi nan sun taho sai suka fara magana YC. da muka je eh. wajen NYSC secretary don saboda hidimar kasa sai ka ci ah, to ko ai correspondence kuke yi ce ku eh mu kuma dokan mu ta hana wanda duk yayi digiri ba ya correspondence eh ban da shi eh amma kuma Allah cikin sa wannan dai hukumar kuma tana ba da abin da ake cewa certificate din yafewa ga waɗanda suka wuce shekara 30 exemption exemption eh, certificate eh to waccan dokar da aka yi wa ma da ta cire wannan correspondence din eh. shine yanzu zai sa hukumar NYSC ta kyale ɗalibanmu wanda suke ƙasa da shekara talatin su je su hidimar ƙasa to muna jiran shugaban ƙasa ya sa hannu a kanta hmm. wanda in Allah ya taimake mu ya saka to an warware wannan matsala a takaice kenan yara matasa wanda suka gama sakandare suka buga suka buga ba su shiga sauran jami'o'i ba su ma za su ta buɗaɗɗe university su karatun su suna harkokin cinikayya suna komai da komai kuma suna karatun su ai abin da ma muke fata ke masha Allah yaro ya gama secondary school eh. yana da credit din shi biyar shida bakwai zuwa tara hmm. ya dauki jam ya fadi ya yi ɗauki jam ya ci ya je post ume ya faɗi mm. ya sake ɗaukan jam ya ci ya je post ume ya faɗi mm. a wannan shekara ukun da yake ta wannan mm. ya faɗan samu wata 'yar sana'a yana yi haka ne a daidaita sahu ne indomi yake sayarwa wilbaro yake yi kwandakta yake yi wani abu yake na karewa kansa mutunci ya ga kuma shi fa yana sha'awar karatun nan to idan ya shigo jami'ar mu shi kenan kuma ya daidaita sai ya shigo yana sana'arsa kuma yana karatunsa yana sana'arsa yana karatunsa hmm. sai ga kafin ka ce kwabo har ma ya riga ya gama ah, to kenan ka ce kamar matan aure waɗanda suke sun gama secondary school sun yi aure kuma larura irin ta iyali ta sa ba su ci gaba da karatu ba ko dai mai gida baya bukatar haka ɗin ko kuma dai wani abu dai ka ce shi su kenan su komai lafiya akwai su akwai da yawa kwa irin wannan yarinya ce tana da credit ɗinta guda tara ris hmm. tana son ta je jami'a ta karanta wani abu kuma an mata aure tana shekara goma sha takwas an mata sabon aure hmm. miji sai ce shi ba wai bai san ilimi ba ne yana so ya san hmm. ilimin mace yana da mahimmanci amma gaskiya ba zai dauki ɗawainiyar zirga-zirgar ta ba kuma ba zai ta zauna a hostel ba to wannan shine dama da za ta samu tana gida da ita da aka ɗaura a aure hmm. ta shiga gidan miji da kowata wacce ko an mata aure ko ba a mata aure ba amma ta mijin nata ya kyalata ta je jami'a hmm. to tare za su fara karatu ko tare za su gama sai dai kawai bambancin hmm. ita tamu wacce ta gama za ta fi gama cikin kwanciyar hankali cikin sauki da lumana da albarkacin mijinta saboda kullum tana tare da mijinta in kuma ta haihu tana kula da 'ya'yanta kuma tana karatun eh. saboda haka shi za muka ce tamu ba irin tasu ba ce da kyau saboda tamu ta fi inganci kuma can ma in ta ganganci ta tafi wata jami'ar in ta gama ta da daga NYC kuma sai ga ana cewa ai ta zama babba ba ne a to kuma wannan wani abu ne daban amma dai ita wannan ba ruwanta da ruwa mm. ba ruwanta da karancin mai babu ruwanta da iska babu mm. ruwanta da sanyi mm. tana ɗakin ta lum Kana zaune in jariri ya tashi ta bashi nono ya bacci ta dauki littafin ji gaba da karatu sai lokacin jarabawa za ta je ta jarabawa ta to ta haka za ta gama lami lafiya masha Allah to yanzu da ke naga kamar lokacin yana hararen mu sai ɗazu kake mana batun cibiyoyin koyo eh, da koyarwa na wannan jami'a kamar anan Kano muna da su ne to a gaba ɗayan ƙasa muna da wajen 72 zuwa 76 kuma sun fi yawa a kudu hmm. saboda a delta state suna da wajen guda uku wanda kuma wayansu daga ciki community ne suka kafa hmm. to mu a nan nan da shekara biyu muna fatan cewa akwai wayansu akwai wayansu yan siyasa kwaya uku da suka yi yunkurin kafa wannan akwai baro jibrin sanata na kano ta arewa ke ko sanata baro jibril hmm. yana da kudurin ya kafa akalla ba a kasar rabar guda biyar nan da shekara daya zuwa biyu hmm. akwai right honorable aminu suleiman goro aminu suleiman goro shi ma hmm. yana da kudurin ya kafa mana guda biyu akalla ba a kasar ba akwai right honorable kawo sumaila wanda shi ma yana da kudurin kuma tsohon dalibin wannan jami'a mm, kuma dalibi ne ko ma zai shiga da digiri na biyu wai sani kwarai da gaske in mm. ma zai zo a shirye muke mu karbe shi tunda ke obasanjo yayi <laughs> eh, shi ma zai iya yi haka ne to wayannan guda uku mm. suna kokarin shiga sun kafa mana cibiyoyi kuma wannan cibiyoyin za su dauki kamar shekara biyu haka kafin amma gama ginin kamar a fara cewa za a sa dalibai za su fara aiki a wurin eh me yiwa 'yan siyasa su ce to ka ce wannan zai kafa cibiyar kaza wannan zai kafa daga cikin abin da ake cewa constituency project ne eh, ko da za su yi constituency project ne to amma abin da muke fatan shauran 'yan siyasa su yi mm. maimakon a ce an tara matasa an sai musu babura ko an tara matasa mata an ba su dubu goma goma su je su jarin injin taliya da waye mm. so muke kowane dan siyasa a mazaɓarsa ya ɗauki yara mata Hmm. mata ashirin maza goma ya ce ya biya musu kuɗin karatunsu daga level 1 har su gama to in aka yi haka ya hmm. riga ya gama shuka wani abin alheri wanda zai biyo bayansa saboda ya yi sadakatul jariya hmm. to wannan mu a gurin mu zai fi muhimmanci fiye da ba da injin taliya hmm. ko ba da naira dubu goma goma Wata hmm. dandanan za ta kare ku a mahangar ku kenan mu a mahangar mu ai ilimi ake yi wa ilimi ake yi wa kuma wannan mutum ba zai iya biyan kuɗin watakila ba zai iya biyan kuɗin karatun ba gaba ɗaya kai karatu daga level 1 har zuwa level 500 uh, uh, a wannan jami'ar ba za ka kashe naira dubu ɗari bakwai zuwa dubu ɗari takwas ba gaba hmm. ɗaya a shekarun da za ka yi hmm. to kaga idan ɗan siyasa ya samu kamar yara goma ya samu kamar eh, abin nan maza ya samu kamar eh, ashirin mata abin da ya hmm. nake nake nuna mata eh. saboda mata su ne a galabaice mata su ne suke buƙatar wannan tallafin mata su ne mazajen su cewa ba za su kyale su su tafi jami'a su yi karatu ba saboda gudun wannan saboda gudun wancan to yanzu tana gida a sauƙaƙe za ta yi karatun nata to dan hmm. siyasa zai dauki kamar guda ashirin hmm. goma zuwa ashirin nasu ya yi yi taimaka al'umma haka ne to yanzu cikin minti ɗaya ko biyu shekara biyar da kai kana jagorancin wani a ban yi shekara biyar ba kai biyar din ba ai shekara ta biyu biyu kace bata ma kai biyu ba to zangon ai na fara ne a shekara watan biyu ga shekara ta 2019 na'am to kuma akwai ragowar shekara wajen uku da 'yan watanni wanda ina fatan allah allah su yi su zo eh. gama ba wani shi ma kuma ya zo ya dora to mm. to yanzu ya zuwa yanzu cikin wannan shekaru biyu mm. akwai wani abu da kake ganin cewar ko yanzu kasuwa ta fashe dan koli ya ci riba sosai ma kuwa na farko an samu yawan mutane daga arewa wanda suke shigo a cikin wannan jami'ar mun je sokoto mun je goso mun je kebbi duk mun yi irin wannan advocacy din mm. an samu ambaliya mutane wannan shine babban nasarar da muka muka samu na biyu mutane sun san da jami'ar wanda da ba su ta ba eh. na uku sun daina wanda suka santa sun daina kyamatatta wanda da gani suke yi wata fafa wata jami'a ba ce ingantacciya to zuwan mu yasa ana ganta da inganci da daraja wannan shi yasa muke cewa irin tamu ba irin tasu bace mm. to sai sako na fatan alheri ga masu kallon mu da sauraron mu a ko ina suke cikin faɗin duniya. To jama'a National Open University of Nigeria dai buɗaɗɗen jami'ar nigeria ko kuma aljami'atul maftuha fi nigeria Masha Allah. <laughs> Jami'a ce mai zaman kanta mai eh, inganci wacce take da sahalewar National Universities Commission. I eh. e, tabbas zaka ji wani irin bambara koi a ce wai kai ne zaka zauna kai karatun a gida. Hmm. To amma duniya ta ilimi yanzu ta kai matsayin da yake tuntuni su turawa suka yi hangen cewa za a kawo matsayin da mutum zai iya karatu da kansa ba tare da wani ya koya masa wani abu ba shi da mm. kansa zai iya koya eh. intanet kuma yanzu ta ba mu damar cewa mu daɗa samun ƙarin bayani akan da abin da bamu sani ba mm. saboda kowa dai yana da waya yanzu mm. kuma wayan nan tana da data plan daga data plan ɗin zaka shiga google zaka je samun ƙarin bayani shiga fiye da abin da ma aka riga aka baka saboda haka muna gayyatar mutane su zo mana kamar dangantakar ku da jami'o'i na kasashen waje akwai a akwai muna da dangantaka da jami'oyi kamar uh, open university of the uk wacce yake ita ce ma uwar kowace budaddiyar jami'a hmm. muna da wannan ita ma da commonwealth of learning da suke canada hmm. saboda akwai wani course da muke yi uh, executive masters in public administration da kuma executive masters in business administration wanda tare da su muke yin wannan program hmm. muna da dangantaka da kuma indira gandhi university da take india to duk wayannan jami'oyin muna cikin cibiyar da suke tafiya tare da su kuma sukan kawo ziyara su kama na ziyara mu ma hmm. ko mu ce a wurin su ko jami'o'in da ma ba su da ba wai open and distant learning bane kuma suna sha'awar su yi to sai suke ganin cewa a Najeriya babu wata cibiyar distant learning da za su yi alaka da ita kamar mu hmm. a yanzu haka muna yarjejeniya da university of london inda nan ma na gama don su zo nan su ma su bude cibiyar tasu amma mu ne za mu dinga iyayentar da abin hmm. muna da dangantaka da sassas university wanda shi ma ne na uku to yin cewa na yi university of london a nan ne masters ina kuma mm. na yi university of sussex a nan ne phd ina ya ba da kwarin gwiwar cewa a zo a yi wannan yarjejeniyar so muna da wannan dangantakar tabbas masha Allah to alhamdulillah jama'a masu kallo da sauraro na ga nan ya kamata mu ja labulan wannan shiri ba dan mun kammala abubuwan da muke so mu tattauna ba ila dai dan abin da lokaci ba da dama kenan mu tattauna a wannan dare tare da professor abdullahi uba adamu shugaban wannan buɗe jami'a ta najeriya kuma an ji tarihin kafuwarta an ji irin kwasa-kwasan da take gabatarwa an ji yawan ɗalibai an ji yaya ake ma a shiga wannan jami'a sannan an ji matsayin ah, bautar ƙasa ko hidimar ƙasa ga ɗaliban wannan jami'a sannan an yi batun cewar inda babu ruwanka da wani tafiya jam ko a post ume ko a Y inda ka samu shiga wannan ka samu shiga ba ruwanka da neman hostel ba mm. ba ruwanka da neman hostel yawwa sannan daga ƙarshe an ji irin hoɓɓasan da wasu uh, 'yan siyasa wakilanmu na jihar kano suka yi hoɓɓasa cewa za su kafa waɗansu cibiyoyi na koyo da koyarwa domin wannan jami'a guda uku daga cikinsu sanata barau jibrin da shi abinu suleiman da kuma honorable da kuma kawo shi mai kwarai suna hoɓasa sosai godiya ta musamman gare yesu saboda wannan taimako a sosai kwarai da gaske a madadin hajiya sa ibrahim wadda ta kai ta kawo cewar sai ta ga cewar wannan shiri ya samu nasara a wannan dare godiya ta musamman gare ki da girma md da kuma sauran yan uwa abokan aiki da muke da su a nan ɗakin gabatar da shirye-shirye suna na abubakar abdullahi gogo da ke cewa allah ya ba mu alkhairi mu kwana lafiya